الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da kai sauran kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda shi saba shekarun da suka gabata in ramadana ya tsaya muna taruwa wannan masallaci mai karatu na qur'ani mai girma kuma suke ikon Allah da rahamarsa da ya yi mana jinkiri shekara ta sake dawowa muna raye kuma da fatan ya sauƙaƙe muna lafiya da dama da samun su da gudanar da wannan aikin da muka sa kuma fatan ya karɓa mu mu yi karatu bara a suratul ma'ida har muka kawo ayoyin da Allah madaukakin sarki yake bayani cewa idan aka yi ihrami ihrami yana harfar da farauta albarkacin wannan ibada dabbobi za ku samu tutu da kariya ba a kafin ko da ka ba karkashin wannan karatun shi na muka tsaya gare shi fara. wanda za mu ci gaba da inda Allah ta gwada mana ita kuma ka'aba ita kuma ma gare ta da zama ma'aminta ga muta wannan karatun namu yau ya dace da biyu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da yammacin uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu insha Allah za mu tashi ƙarshen karatunmu na bara Kafin karatu yan uwa Allah ya yi mana baiwa mun kawo wata Ramadan wata mai barka watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi raga yake da addu'a yana cewa Allahumma barik da fi rajabin wa ballighna Ramadan Allah yi mana albarka ga rajabin na kuma Allah kai mana fice mu ta Ramadan yasa manzo Allah yake roƙon Allah ya kai shi Ramadan saboda Ramadan wata ne don ku shi da alkhairura bai alkhairura masu yawa azumin da mutum zai yi ya kusanci Allah ya nisanci shekan ya nisanci bai wanda har an wa mai azumi alkawari inna lis-sa'imi da'watul la saboda girman azumi da falalarsa da karkuwarsa wurin Allah madaukakin sarki an wa mai azumi alkawali yana da addu'ar da in ya roƙa Allah ba zai ba zai mayar mashi wannan addu'ar sai ka kadalika cikin watan azumi akwai kallar tarawih wanda manzon Allah ya ce man saba ramadana ko ba saba ramadana imanin wasi ba? duk mutumin da tsayi ramadana da ibadar sallah akan imani da Allah ya shar'anta kuma shi ya wa wahati saban kuma yayi domin neman lada kufira lahu ta taqaddama min zambihi an gafarta mai duk abin da ya gabata da ta. abu biyu ke cikin ramadana akwai shar'anta zanta ga Allah da ciyarwa ha ka fi manzon Allah ko iska ka turu mai yawan kakan sami ita ta ta waka wura ko ina haka ita ba ta kai manzo Allah ya ta fi cikin wata saboda neman kusanta da Allah madaukakin cikin Ramadana ake da kofofin wuta saboda nisan ta dominai da wuta a kuma kone kofofi a saboda kusantar da dominai Ga a yi tayi da suna nakin zuwa wannan harbi cikin ramadana ake kama mara da su shayaɗi masu saurin kai cikin aljanu sai a kama su a dakkar ne su samu su maruwa saboda damar da suke samu da ita su je da muminai su kauye su da ibada shi ke musu a sha sai a kange su kai wannan damar samun ta kishi ta kanna kai ka rabu saboda soyayyar yadda Allah ya ba da mu mu'mini cikin wannan ramadan wannan duka falaloli ba wani watan da aka tattara musu kai cikin wata ramadan ta haka jan uwa wannan garabafar da Allah ya tattara kuma ya da jinkiri muka kawo a wannan watan wasu sun kawo gangan shi ba su kawo yau kai da muka je jana'i da wani saurayi cikin garin birnin kafi sannan suka yi wuri wannan karatu ya ga wannan amma Allah bai ka tsaya mu da Allah ya mai kiri ya kamata mu istijlalu furta amfani da dama da Allah ya yi mana da wanda bai kai ba jila cikin yana yawa mu ne tsofaffi kuma wani lokacin a sai su je inda aka zaton ta daban inda suka yi da ta haka sai mu yi amfani da wanda dama an kawo wannan din da mu'minai suke cikin da suke su na gyara lafiyar su da ɗaukaka su a gurin Allah sai mu yi kokari mu yi amfani da wanda dama mu kusanci Allah da ibadoci mu kame kanmu daga abubuwa na sabo saboda neman ubangiji ya sanya mu cikin bayansa da yake rubo da yancin su daga barin fita azumin nan ka'idoji da rai da sharuɗa cikin abin da ke mai da azumi ya zama azumi akwai kamewa daga bare Za Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam wala ka ji al yawma sawmi ko yawma fikri ka sawa kada ka sanya ranar yini azumin ka da yini a cikin ka zama daidai da daida ba bambanci magabatan mu in suka yi azumi ba su ko magana magana kaje wani bai magana ba yasa da aka yi annabi Isa ya kawo shi tana kokan ya za ta zo da cikin jama'a ba san ta da cikin ba sai aure da ya za ta zo da shi. abin da yaro ya ba shawara cewa wa in ma tara yin da min al ahadi in na tara yin na wa in ma tara yin min al ahadi ba min al bashari ahadan fa qul li إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هو saboda karama da daraja abin da tsawa Allah na Allah ya rama masu ya baka mai darajar da ya yi magana tun cikin gari. Ya ce ma mana da ce da mu kwarai cikin al'amari in ki ta ki gabo da ɗaya daga cikin dalibai ya ce ki a mu ya an kai ki ce mai ni da zarfin da na wa Allah abu yi ne wala ukallima wani ya ba magana ta kowa sai ka kenan da al'ada azumi su idan mutum ya ni magana lalata mai azumi su kai rage lalata kai sai su a shari'a su sai ga mu da sauki azumi kawai baya baya cikin wani magana amma mu an halatta mu na mu yi magana ya halatta mu yi kasuwanci ya kaya yau su za ka tafi Kano yau su za ka tafi Dubai amma bai halatta mu na ta gauri ka fita da Allah don zo ba ku ba haramun da ko da jiba baya kun a faɗi wa kalima duk da ko ba yi faɗin ta gaba garai haramun ne a faɗi haka magana ta ƙarya wanda yanzu kamar al'adar an ka ya bai da mafi yawan mutane makariya Allah ya kare wani kana yana ya san in karfi yana nan gida tsohuwa ga yana amfani da yawa ne na abuja da wannan yan wadanda sun da karya ba a kuma don Allah ya ce mallan ya da kaulan zuri Wani amala bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharabahu don mutumin da ya azumi ba bai bar magana kariya ba kuma bai bar yin aiki da kariya ba kariya ba ta ita baki ne ba kuma bai bar aiki da kariya ba yana iya wata ibada da ba a shari'anta ba yana iya wata mu'amalar da ba daidai ba manzo Allah ya ce laisa lillahi hajatu ubangiji madaukakin sarki baya da bukata bi ayyaba a ba ko shara ba ga ya bar shi abincin sa ko ya bar da ma'ana jikin da ya ci da bai ba duka wurin Allah guda abu bai da zafi wa ka yarda da ya je kasuwa ya kai hajjar sai ya dawo da asara ba ka yarda in ba mu yarda ga al'amarin duniya da suke suna kare karewa ya wuce ka. ya za mu yarda da asara ga abin da ya danganci lafiyar ya dan uwa don haka min san kai daga sako sako na kuduri sako na faɗa sako na aikatawa shedan zai kushe bai kushe wa kai ne ta azumi amma yana kushe maka ita da gadar don haka babban abin da zai sanya maka kishi ta ka ya jawo maka wani ya kawo maka rikici saboda kulkacce na ce kai wa niwa saboda ai azumin ka ya rage ka ya samu manzo Allah ki kanka sanya yini azumin ka ya zama daidai da yini kana ne azumi don mutu yana azumi wala ya san manzo Allah ki kai ya harkuwa ma'ana kai yi wada kai yi baci baci ko akuya kai ma na kada ka ji an neman la'antarka ka ci kulun albarkacin watan azumin ramadana ka kyale masa ci gobe ka kaddara wata tsara ta Allah ya kawo maka ta hanyar wannan abu bale yaro shi ya yi maka wani abin da ba ne ba kai zage zage kakkai ba bale mata yi faɗa saboda azumin ka zai rage lada kawai gari da yunwa babu na yake sannan wala yarfu kada ya rafa kada ya yi jima'i kada ya kusanci matar shi da abubuwan wasa ko ba a kada azumi a kai cikin azumi ana son mumini ya su da mala'ika Ɗan wata ɗaya an yi muna rangwame a farkon azumin ga in mutum ya yi ni da azumi aka je ya yi sallah isha'i kwana ya ɗauke shi kenan sauran sake ne abinci sai ku ba a saduwa da iyali ba a saki da kayi kwana in nan kana ka jinkira bayan tarawih ka dan jinkira shi ke nan kai da abin sai ko mai Allah guda mana za ka zarce da abin shi tare nan ba za ka yi tsawo ba ka za ka yi lokacin an farlan ta da tsanani saboda mu'minai su saba amma da Allah ya gaskana wahal da su kuma ba wai ya kana ta ibada don su hala bane sai Allah ya sauki wannan wannan azumin yadda ya du al-falana Ba bashiruhunna wa fatahu ma kataba Allah Ba ku luwa sharafu yanzu an bai gane suna da wahala har da banya irin su mutum kasa sun saci dare sun yi sun jima'i yadda ya ya manzo Allah na halaka litiri faru ke kaji kaji Allah ya saukar da su duk da dai har da banya kowa ya san suna da imani kowa ya san suna Allah ya rinjaya kowa ya san sai dan bayyana hanya su har da su suna iya dan samu damuwa game da wanda Allah ya ce to har ya ci wala na ba shi hukunna ku je ku cigaba da mu'amala da matan ku cikin daraduwar Ramadan wa mataku ka saba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya ya ya ya ta muku bi ci ne na dada ma'ana ku yi imani kuma hannun da aka yi na cin abinci ya yi kwana an soke wa ku zuwa tara ku cigaba da cin abincin ku cikin dare ku sha hatta ya bayyana lakum al al abyad min al al asfar min al-fajr ku ci gaba da cin abincin ku har sai bakin zare farin zare ya bayyana cikin farin zare ma'ana har sai cikin ya keto cikin duhun dai aka sauƙaƙe dan haka mu an sauƙaƙe mu da shi ya zo mu da sauƙi dan haka don Allah jama'a kada mu sakaci wannan gara fa ka tafi mu iya yi da azumi bai ci abincin halali ya bai ya ci harami ya yi asarar lada shi dan yana gune baka samu ladan saboda ya san da ka samu ladan ne ka ka kuce mai sai dai wani abu Za ka Allah maɗaukin sarki ya taimake ka. Sannan ku su da ciyarwa cikin wata Ramadan, wata ne da ake so a yawaita a kai. Mawadata su yi amfani da wanga dama da abin da Allah ya ba su, amma kai da an baka da kakka bari wannan damar da kuke masu ciyarwa. Da Allah da ya ce man fasara sa'iman falahu mislu ajari min gairi an yankusa min ajari sa'imi shay'a. Duk mutumin da ya buɗe baki da wani mai azumi yana da kafa ladan mai azumi nan. ba tare da an ɗauye komin da ladan mai abu sai sahabbai su ya manzo Allah wani na daga cikin mu da karje ne buɗe bakin wani mai azumi ni a gare mu balle ma hamu buɗe bakin yace walau bin mata katimai kai ko da ta kurkin ruwa ne ka kula mu mai azumi shi Allah zai baka wannan lafiya dan haka mu yi kokari shi ma wannan yana da alkhairi mai yawa Allah ubangiji ya sanye mu kame daga ashabu yawai da aiki a kai wannan shi ne abin da ni so idan yi fadakarwa ga kaina da kuma yan na musulmi saboda riba wata kada su fice muna kuma insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya bara za mu tashi da Allahu ja'ala Allahu al-Ka'bata baytal haram ja'ala Allahu al-Ka'bata al haram qiyaman lin-nasi wash-shahr al-haram na'am والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Wani bi mana hukucin sarki ya yi mana bayani sai ya sanya ya sanya ikirari kariya ga dabbobi su samu hari ya ayu allazina amanu la taqtulu da wa antum huru ya mu'minai kada ku kashe dabbobin farauta alhali kuna cikin kira yanzu dabbobi sun samu alhormar an yi irami da aikin hajji sun samu abinci ko sun ci yawo kan ka baka tafi albarkacin wannan ibada darajar da ta na biyu sai Allah ya ce da Allah lahu ka'aba baitul haram Allah ya sanya ka'aba daki mai alfarma ya sanya shi kiyaman linnari matsayar ma'amintan mutane matabbatar abin nan mabidan mutane sannan kuma ya sanya shi ma'auni ibadojin mutane Allah zai tsare da mutanen ba daga lalace don haka in ka je ka auna ibada ka gaggawa da kuka yin zikiri na ka gani ka ga haram haram sai ka gano cewa ubangiji ya yi maka arziki ba ka mutu ba sai da ka zo hedi maka addini sun gano ta ibada da kai ba daidai wani muka sa zuwa da shi haji yana adawa da ibada kowa na mun ka zo madina mun ka dawo mun ka mun ka wata rana muna zaune shi ne wani mun ci alhaji ce wallahi na gane ko ake ina adawa da ibada da kwarai amma na gane ku an daidai saboda ni saboda ni saboda na zo maka na kiri ibada ka ta na zo madina ina ga kiri ibada ka Allah bai bari maka da madina su lalace a ce ku an na gano in kan gaban ni ku ba kai dai ra kai amma na gano abin da da sallah da jamman gana da karatu da iri gudana wallahi shi haka dai Allah ya fahimtar da shi ya gane in dai har makka tana ya zama aka ci wanda ke ya yi ci da yi da abba ku fahimci abin da Allah bane kiyamar da nan ma'aunin ibadoji mutane Allah ya tsare ta har su dujjal ya ku bai shiga makka da dujjal ne gari da za a fafawa ta yawace duniya cikin kwana arba'in gaba ɗaya amma Allah bai ba shi masar shiga makka na mutum kisa ta ce masa kiyamar da nan ɗan mutane mari mutane kuma sannan ma'auni ibadojin mutane ce ake Allah ka ka'abatal musharrafata wa hiya baitul haram ita ce dakin nan mai alfarma salahan kyautatuwa wa ma'ashan da kuma gurin neman maka mutane likiyami amri dinihim wa dunyahu saboda daidaituwar al'amarin addinin su da duniya in huwa sababun bil ashiqi umuri ma'ashi saboda bakkat sanadiyya ce wannan burin mai alfarma sanadiyya ne ga rayuwar su sanadiyya ne ga kyautatuwar makomarsu ya lusu bi ilkahi wanda yake matsoraci da wani ya ta zai so na lafi ko bai samu waya amanu fihi da'if wanda yake mai rauni yana abinta cikin wannan guri wayar fa fihi tujjar yan kasuwa suna ribata a wannan guri waya tawajjahu ilayhi hujjaj wal ummar kuma sannan duk kullum lokaci mahajjata da masu umra suna bisa ga hanyar kowa yana ciki in ka zo wanda bai zo bai yi faɗan bai wanda wanda bai taɓa zuwa ba kwaɗai ne bai kai faɗan wanda ya taɓa zuwa ba duk wanda ya taɓa zuwa aikin hajji bai ce da lokacin da ya ya fara jin gidan yana ga labbai Allahumma labbai sai suka yi hankalin sa ya kaje duka Allah yo ina zai ake na samu zuwa hajji saboda irin abin da ya sani na alkhairura mutane da zai gamu da su bai da ibadojin da aka sai zai yi kamar inda za a kore mai da ya fashe ba wani kuma wallahi kahin a kahin a mai sai gida ya masu ni ni faɗa muku na yi gayan na yi jagora da komi da lokaci ya yi mutane awwala su kai daga wani gidan ya ruwa da askare amma matsuwa ya kai don Allah sai dai ne a mai shi mu gida don Allah malam mai shi mu gida don Allah sun shi mu amma yana dawowa da ya ji ana labbai Allah kuma labbai shauki ne ya ta ubangiji ya sanya shauki zuwa gare ta saboda mutum nan wannan shi ne aka ce masu kasuwanci suna ribarwa saboda Allah bai kawo jama'a masu yawa in wani kai sun hajjar ka wani na rasu in wani kai sun hajjar ka wani na su a ɗauki gidaje haya a kai abinci a kai hajjoji ki sai ta hanya mari bakon mutane yan kasuwa su yi kazalika kuma ma'amanta sai mutum ya haɗu da wanda ya kashi babansa sai shi gomi sai ya kamata da wani action bara baya Allah ya dai wannan aiki wanda haka ba da shi ka gaba da shi ba ka girshi ba ka san lokacin da ka mika mai wani an samu dawo wani can ba ka ci da haka shi ne Allah mu da kuɗi sarki ya ya sanya wannan ɗakin mai alfarma ya mallin nasa wa shaharan harama ya sanya wata mai alfarma ma'ana watanni masu al'asham nan alifin da lamun jinsi ai a ashkurul furu su ne zulqada wa zulhijja wal muharram wa rajab su ne wata hudu ya sanya kiyama lam li amrihim sul kitab fiha an sanya su ma'aminta ga mutane saboda duk duniya babu mai halatta yaki a cikin su larabawa al'ada jahilai ne akwai masu bautar gumaka amma ba su halatta ya yaƙi cikin waɗannan watannin guda sai ya zama su ma watannin nan an sanya su ya zama ma'anin tabbata Allah ya ce wal hadaya sannan da hadaya ita ma hadaya an sanya ta ma'aminta ta ina idan da al'adar larabawa a jahiliya idan mutum zai zo makka akwai yaƙi yaƙi bisa hanya zai samu ragun masu sai musu shi'ar sai samu gehen soso sai ya zafi da ya fashe jini ya gudana ko ya samu kafa ya dar mama wuyar rakumi ko ya samu takalmi ya sa ya kiyaye dar mama rakumi da gani shaida ce an an yan sahibai zuwa ga matsali za a je a yada to ga ka'idar larabawa duk jahiliya duk fitina babu wanda aka hakkin ya taɓa wannan rakumi da wanda aka kare da rakumi yadda aka ce hada ya ita ma takan zama ma'ajin da muta ta wanda ka yi mata kalibi din nan duk wanda kuke ga ta ba da kabila in ka gani kana tare da rakuma mai rataye ko an ka aiki haji da ka hakan ba a kinta maka saboda ba ko Allah kake ba a kada ka kada kana ji ne har da jahiliya sai yarda ba a kinta ba ba kun da bai na bai Allah ne shine Allah mu da kuke zargi ce wal hadaya wal kadaila da hadaya da kuma waɗannan da aka wara da su kuma kai da awakai Allah ya ce zalika Allah ya shari'anta wanda ya sake waɗanda hukunci hukunci waɗanda kuka ja ambata za'alamu domin su an Allah ya alamu ba su sama da ma su lafi lokutan Allah mana hukumin sarki yana kula da abin da a cikin tambayi guda bakwai da karfe ai Allah ya shiranta waɗanda shari'o'i da aiki alhadi min hurmatul baitul harami wa sharil haram والحدي والملائكة لتعلموا أيها الناس أن الله يعلم تفاصيل أمور الصلاة دونك أن الله يفهم ربي ربي الأمر السمي لك ويعلم مصالحكم لله كما يا سيدي يمكن يا سيدي وسمت لها كريم sai ya hukunta min kuma ya zauna da cikin bukata ba jahili ne ba ka kungiya ta amma ya gane ka dara kuma mai rafi sai ka sai dauka kai mutum ne wanda ya hari daki Allah ba a gida shi ne aka ce jalal haram ya sanya shi hurumin nan na makka ma'aminta duk wanda a ciki ya aminta hatta da haƙƙi a ciki kai dai dukiya ta duka ta ci amma ba ka yanku haƙƙin da Allah ya kirar ka taho ka jiki da shi ka kai bai wucewa ba ka yi sai sai dai in naka na ka don ya na mu ibadi kan da Allah yake da kai ga bayinsa ta ke kira ta da ne ma a shi wa zalami tare da kafirai suna cikin kafirci suna fatattu amma Allah ya musu ga alwarma albarka, zaman su mafassaka da zaki da ba an ba mu kariya ba a yakar su cikin hurumin nan ba a kwatar dukiyoyinsu ba a tuka jinai nan Ko ke kai ne na Allah sashin Allah ya yi albarka saboda ya kare kafirai da ta kawo musu aiki ga su kafirai ne la ka taɓa za su ko ta ba amma sai Allah ya ba albarkacin ta da ɗakin Allah sai ya ba su kariya ba za a kawo musu aiki kowa tsoro ya saboda an taba gani wani ya kawo mai karfi ya kawo an daga Allah ya ɗauki action da kai ne abarha albabi ya taba turo giwaye a to a da ɗakin kasu mutumin yaman ne abin da ya yi irin abin da aka saba yi nan birnin kabi wasu na kaba don tsohon bai sai dai shi ma ya gina wani daki wanda ya gani ya yi kaba kyau ya kawata shi ya ce da Allah da ya wato a cikin sanda kuwa cikin zuwa su a tsaya na nan ga a ci gaba da ibada ya yi muna ɗaukar dukiyar rola kai su mazauna su mazauna amada da sauransu akan banza sai ya gina laki ya kawata shi a shi akwai nan kasuwan da ya so ya yamma yana kasuwanci da ya ji wannan basaraki ya bayyana wannan abin ga wanda daki sai ya yi kashi sai ya ɗibi kashin nan da kare duk ya zane dakin nan saboda ya gwada dakin nan na kasashe kishin an kamanta shi da kaba mumini kishi gare Allah ya giro wa rasul ya giro wa mu'min ya giro Allah yana da kishi a gurin abin da ya haramta manzo Allah yana da kishi a keta alfarma Allah haka mumini shi ma yana kishi manzo Allah ya argira ku minan iman kishi yana daga cikin imani da Allah sai dai basara ke san da aka ci wai wanda aka ce ana ganin an ji wani musulmi yana aiban da abin da yake to ramu wanda za a yi ban sa a kamo shi a karbe shi ban ga a kashe amma zan je ɗakin nan na da ya yi kishi na yi kama kai zan je in roshi kawai ya tafi giwaye su a dawakin hawa al'abrahatul badin sai ya hau giwaye sai da aka kawo wurin da ake ce ma muzdalifa ya iske dabbobin da aka duka sai fakka ne dabbobi suna yanka dabbobi suna ci shiri a san daga sunan sun taho za su yaki ɗakin kafa. da ya biya ta faɗa ma abdulmutallib cewa ga wani ga wasu mayaka na sun kowace gari sun an shigo da turakun ba sai da al'ada yaƙi manzo ba a sani sai ya yi shiri na irin na jagora ya rufe so ya kalli abarha ya ce mai kaka mai muna rakuma ya ce eh saboda na je ne in rosa ɗaki ya ce ba matsala ba mu rakuma yace ba ka kishin ɗakin da akwai wani kishin na yaƙi ne akwai wanda ka kishin ɗakin na yaƙi ne ba murakun man ya so ɗakin ga kanan da kai da kai ya an ce ki duk taɓa kasan da da ɗakin kuma rakun man ka sani ko rakun man gobe da sahe zan je in rosa ɗakin gaba nan in in mai sai ka ba da mai gaishe to wannan ya rage gare ya an kira kuma da ya koma da sai abraha ya hau rakun ma azumi kiwa kiwaye duk wanda ta kawo wurin nan an rahi shi ka na mutsari ba wanda wani jefe na amma an kai rahi yi ga zuci kai kiwa ta kurfa ki ta ya ai ayi, ayi, kiwaye shi ta ya ba da jima ba kai nan taki Allah ya koro yi nan da aka wada musu cikin suratul fi ya suka yi ta kana musu bom dan sun suna cikin sai ta hor sai kana dan zuci da wanda aka fi kiwa ta kiwa sai kuma fi shi halaka kaga wannan daki kenan yana da kariya daga Allah madaukaki sai shi yasa ka gani ai ɗan America ba su yi ciwon ko su ji ciwon mutanen ba cewa kai duk wanda ita irin addinin nan na kashe ka ma suna ganin maka a tire ne sai mutane su zama su ne addini amma sai dai a wata hanya amma ba su iya kawo duniya su da saboda sun san komi na iya faruwa sun sun sani? komi na iya faruwa ga wanda ya kawo maka don haka shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake bara kafi irin dinkayin Allah da bayan sama a kufurin wata lalin da su zauna mazauna harami tare da kafin su da kasan su amma yadda Allah ya ba kariya shi ne Allah ya kuma ilamu an Allah ya shahidu bin asisani lalle Allah mai tsani hukuma ne gawa liman abahu ga wanda ya sa'a mashi wa annahu gafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai tsaye man saba da wanda ya kuma cikin musulmi masu laifi wa ana wa ana da ga Allah kuma ya mai da don haka bala su yi sallaku da kibar kada hukumar da Allah ya tsaya layi ta sa ku daina tsammanin samun rahama don wasu sun yi sako suka ce su ajo su ba Allah sai ya yi saboda sun ga sun yi banna yawa sun yi shirka sun yi zalunci sun yi duk da rayuka suka ce zuwa layi sun san ko sun musulunta Allah bai ga Allah يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وما إنه هو الغفور الرحيم يا يا عبادي الذين أسرفوا يا كبائنا ɗauki iyakoki da aikatar laifi suka suka gurfafa na ta kada su bi lahi kada ku yanke shi Allah mai tuba ne ya inna Allah ya Allah yana gafarta zunubai baki daya ga wanda ya tuba gaba dai tuba tana tana ka nan roshi su ba dai Allah mai sarki ya ce gani lalle Allah ne mai gafara ne da bayan da masu tuba waɗanda sai za a su koma zuwa da yau ba la sun na sanna su bi su kada in Allah ya amfani yana hukuma yana halakawa ya halaka adawa kada wannan hukumar dai a masa tasirin musamman musammani da samu rahama ta dai koma zuwa gare shi wala tusin bi annakum rahmatu kuma kada wallahi sai an ce hama Allah ta yi musamman guda bakwai da kai ta ka karakta shi ba ibada kuma sannan ba barin sa saboda an ce Allah rahimu ko mi kai ka yayi Allah da shi a'a kuma an sanin rahama suna da yawa kuma kar ka dauke ka sai sa ka ci gaba da zurfafa cikin abubuwa ne shi ne Allah ba ya zurfafa cikin abubuwa Allah ce ma ala rasul illa bala ma ala rasul illa bala na'am wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ba da kuke da ma ala rasul illa bala ba abin da aka saka a yau a dora mai cikin da mutane su a yi ta Allah Rasul illa a da wani ba abin da aka saka manzon nan mafifici manzanni ba shi yadda aiki wa tabligu shari'ati da yadda shari'ar Allah yalwa ta mutane bayanin shari'a وقد بلغ ما وجب عليكما an shaida ya iya ma Allah abin da Allah ya dora kai fala uzura li ahadin fi tafriq kenan ba uzuri ga wani musulmi ga sakaci ga bayin musulma duk wanda kai bauta ma Allah ba ya bauta ma Allah bisa ga ganganci saboda ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga duniya ya ga duniya dan haka babu uzuri kada gobe kiyama an ce wala uzura ba azal baya ba uzuri bayan an yi bayani in gwamnati ta yi kuwa ta ce wannan sakin za a kama duk wani mutumin da bai da lafin ga mota ta duk wani mutumin da bai da kaza in an san ba ka da uzuri da an sa gidan rediyo an kada cewa kowa ya je an ba da wata guda kowa ya je yawa mota sai ta san zuwa lasin na drive to yanzu sai bayan watan nan sai ka hito da motar a kama ka da uzuri sai dai ka yi hakuri doka ta to haka dai Allah yake yi ake annabi Muhammadu ya yanki uzurin kowa dama Allah ya aiko manzanni domin ya yanki uzurin bayan da Allah ya kula nasu ko رسلا wa mun. الكافرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا يشرك هذا وانا شيني سندي أعيكم الله ما أعيكم من قبلي مبشرين ومنذرين سنة ما تقول بشارة كمؤمنين ما تقدر قليل سورة تروى كما سليتك جنبي الله يسكي مركا لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل saboda kada mutane su ce Allah don me ka azabtar da mu ba ka aika mu nan manzo an yanke uzurin duk da ya ake amin Muhammadu manzo Allah ne yana kira zuwa ga da'a ga Allah da barin sa an yanke uzurin don haka ba abin da abin da manzo ba ci iyar da wannan ake iya iyar kuma to sala uzura li adil bi tafri duwan wanda ya saka ce bi Allah to bai da uzuri gobe kiyama za a yanke hukuncin zuwa wani wanda din su ce ne don haka jin aiki Annabi Muhammadu ya ishe ka gyara halayenka in bai shi ka gyara halayenka wuta tana isar ka gyara gyara ba Allah ya tsare Allah ya ce wallahu ya alam Allah yana sanin ma su duna an shan ma ce Allah yana sanin ma su duna abin da kuka bayyana wa abin da duk kuka bayyana ku kai a waje gaban mutane Allah ya ce yana sanin da ma su duna da abin da kuke yi la ya fa alayhi shay'un min ahwali wani abu daga cikin halaye ku bai koyuwa ga Allah ba da madaukakin sarki wa amalikum da ayyukan fa sai yujazikum alaiha kuma sai muku sakayya sanin su zai hukunta mu mujaza sai muku sakayya haka ayyukan قال أبو هيان أبو هيان الجملة فيها تهديد وأن الجملة تكون akwai سورة تروى إذ أخبر تعالى أنه مدلل على حال الأرض saboda cikin ta Allah ya ba da labari yana hangen wato halayyar bawa zahiran wa bani nan ciki da kai abinda ka shiga mutane kai gaban mutane Allah ya gani abinda ka dare kowa bai gane ka ba kai kuma Allah ya gani kenan fa huwa mujazihi ala zalika thawaban wa iqaba kenan Allah duk da ya ga abin da ya aikata to zai mai sakayya kan wannan wanda yayi don bi Allah da za a ba shi lada wanda yayi na cikin da kuma za a yi mai hukuma kenan wannan yana gwada maka in kai gudu kan bi dare kai kai sabo baka shan bashi kowa ba sai ka baka cuta ba kowa ba kan ka cuta saboda Allah shi abdau abdul basir da mudau duhu a gurin sa haske ne duhu a gurin Allah haske ne shi Allah bai da duhu kai ka gane duhu duhun nan shi ya kawo shi bai da shi don haka barin gida ko shiga jeji ko wani abu ka je kai da shi Allah a gurin shi ga bayyane da kai alimul ghaibi wa shahadati ko al-kabir al-muta'a ko ba haka ba alimul ghaibi masani abubuwan da aka kiga ilmin bayi wasu shahadatu kuma ya san abubuwan da mabayyana alkabiru wanda yake madaukaki bil bishin bayi alkabiru mai girma almuta'ali wanda yake madaukaki don haka wannan su sifofin Allah suna gwada muna wajibi ne ba ya kazi wa in biya har ya halatta shi tsoron aikata laifi don ganin mutane to fa min ba bi kawfullahi auta duk da su mutane ba su yi auku ba Allah ya ce wala yusifu wa taqwa ba mai irin karni irin wala yu asibu azaba wani mutum bai irin azaba Allah in Allah ya tashi azaba ba ko wani malumin da ke yi kai ya zama wajibi a ji Allah ta saboda ya sa abin da aka bayyana da abin da aka bayyana sai Allah ya ce a gaba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث نعم فاتقوا الله يا لعلكم تفلحون sarki ya ce تركيه لا يستوي الخبيث والطيب mummuna ba ya zama daidai da kyakkyawa walau a aje baka kasar su kabisi ko da ko yawan mummuna din nan ya kawatar da kai ai kulli ya muhammadu ka ce ya muhammad la ya tasawal kabisu wa mummuna ba ya zama daidai da kyakkyawa walau a aje baka ayyuwa sabiu kasar su kabisi ko da kowa yawan ko kyawun wannan mummuna ya kawatar da kai aka ce wa huwa mislun ko masalun darabahu Allah misali ne Allah ya buga littamiz bainal halali wal haram ya rarrabe maka tsakanin halaliya da haramiya wal mudii wal asi ya rarrabe maka tsakanin wanda ke mai biyayya da mai sabo wal razi da abin da yake mummuna daga cikin dabi'u wal jayyid da mai kyakkyawa qala al-qurtubi babban mai tafsirin ne allafzu amu bi da mi umuri wannan alhabisu wato cewa la yastawi alkhabisu wa tayyib wannan lafuzza sun haɗe komi na duniya amu bi da mi umuri ya tasawwaru fil makasib yana iya zama kamar duk cikin abin da sana'o'i wanda aka yi na halaliya bai ɗaya da mummuna Allah bai sanya albarka bai daidai mai shi ta goma shi ga mutane in mutane sun ka sun ka yau mayar da ni kake ribar ne a fasuwa don ka kinci kayan mutane ba su son ka koda kuwa suna an gafin da lura tsafin gina amma ba su son shi yasa ya tsawar ba kafi yana iya shiga cikin al'amuran kasuwanci da mai kyau da mai ciniki a samu sauki da mai ciniki a samu matsayi ba su zama dai wala amal haka ayyuka kyakkyawan aiki bai zama dai da mummuna wannan haka mukun mutum bai zama daidai da mai kirki kai mu ko ta da mai kirki shi yanka sharri kai koyi mai bai kowa ya sani sai ya hankali ka kawa da abin da ta wuce nan ka fi karni abu kaza ya ya bai daidai da mugu wanda ka bi da sharri ya ko ya tsore rika maka saboda ya aika ko suna daidai don haka su ma haka wajen mutane wal ma'arifi da ilmin muka ilimin da aka yi wanda ake sanin gaskiya da shi amfani da shi ba ya daidai da mugun ilimin da aka yi na cutar mutane haka yace fal habisu min hadha kullihi la kulli. dukkan abin da yake mummuna cikin waɗanda da mugun mutum da mugunyar sana'a an gane ko da mugunyar mu'amala ko wani su babu alkhairi ko wani su ba a cikin wala yanki kuma bai su tarwa. ko kaga za ka tara da shi sai ya kai ka asara wanda ba ka tsammani Allah zai yi maka kalala sai ka yi kamar ka kama sai ka ƙarshe abin da Allah ya biyo da bala'i ya zarka shi ko gobara ko wani abu ko makamancinsa ko kuma a yi maka jinkiri da suke hana ka ranar tashin ba. a ce ribar da kan ci duniya ba wata riba ba ce ko da ka ga riba sai ba shi babbar ba ce saboda ka yi amfani da ɗan lokaci kaɗan na shekaru shekara saba'in ko tamanin ta jawo maka halaka ta biliyoyin shekaru waɗanda ba su karewa a ce ba su daidai inda hankali ya kuwa don haka shi na yanke wala wala wala tusinu lahu aqibatun kuma aqibatsa ba ta jawo wa in kasura ko da ta ga mai yawa ne wa tayyib wa in kalla nafi'un hamidun jamilun jamilul akibat shi ko abin da yake mai kyau wa in kalla ko da ka ga mai dan kadan to nafi'un mai amfani ne hamidun wanda ke gode ba akiba sane jamilul akibat mai kyau karshe na karshen su sai ba ka na mai in ka zauna ta mutum mai alkhairi mutumin kirki zama da shi zai koyar da kai wasu ayyuka na alkhairi zama da kai zai sanye ka ka kame daga sharri haka in kana kyakkyawan sana'a ko da an rena ta in kai hankuri a kanta Allah zai sanya maka ta goma shi ga mutane su kai wannan mutum ya lafi da kirki na shi wallahi lafi ka za yi sai ya haka bakan gano ka inda bakai ba sai a kai ka ko da ka san tuwon ka bisa ta halaye na gari Allah ya ce ni to shi na yin ce a nan ga ya ce wa kala abu hayyana a zahiru abin da an mabayyani an nan kabisa wata yi ba hamani da wannan mummuna da fita sun gami komi da komi bayan da rike ta ta almalu wa haram dukiya suna iya shiga cikin wannan bayani na halattaccen da mummunan wa talibul amal da kikkiawan aiki wa fasidihi da mummunan wa jayyidun nasu da mutumin kirki wa nabihun da su. wa sahihul aqaid da mai kikkiawan aqida wa fasidiha da mai mummuna aqida wa nadhiru hadhihi al-aya yace wanda yayi kama da wata aya cikin alqur'ani ayat bayani yana can cikin suratul a'raf da Allah madaukakin sarki ya ce wal baladu tayyibu ya kharuju nabatu wal baladu tayyibu والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وبنجي مانا وكي سجد والبلد الطيب غريب يكو وانا حتى كنغا حتى بيكو يخرج نباته بإذن ربه وعشان سرين سزي إذا بإذن وبنجي أنا شوكا كوبي كرم شروع تاكا تاي كتو كتو تاي amma wallazi ka mu tsauren da yake fako Allah ya ce to shi kan wannan fako la ya karu illa na gida ba ya hitar da tsilke da tsananin wahala sai an yi wasu dubaru an ji a tsara ana dan ana dan sa taki saboda mi saboda a samu sauki saboda shi fako an ce mare da kyautar to haka mutumin banza haka yake ko ka ga da yawan dukiya zama da shi bai da alkhairi haka nan mummuna aiki ko ka ga kamar ka samu kai ai da na sanya ku daga barayi za su shekaru su ku kuka mutane dan lokaci kadan sai wata rana ya gama da sarrafa ya a kashe cikin wannan mummuna akwai wasu mutane da mutum da ba tsakanin bara zuwa bana mun ga yi kusan to kai mutum ya ji ya ji ma ana sa ta wayar ta ta ta wayari wanda ake abin nan sai ta bara sai kawai ga wani yaro ya je kata nan bakin masallaci da nika tafsiri idan sama ne sai ga abin ko da naira ta tsaya mu duk daɗin da an kajiya ya lalace saboda an mutu cikin mummunar kama in ya gara ya bar su ba su da abin fadi cikin mutane ashe sana'a mummuna ba su da alkhairi za ta kai ka kunya za ta kai ka ga walakanta za ta kai ka ga asara gobe kiyama don ko ka ganin kuma da dama dama ba dama ba ke rudi shedan ne saboda ya kai ka halaka ina fatar an gane to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce fattakullaha don haka ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya ma abu ta hankulla ai fattakullaha ku ji tsoron Allah bin fitani awamiri ta hanyar zartar da umurci umurcin sauran da cikin alqur'ani da sunna wacin nabi na wahihi da kuma nisan ta hade hadensa ya zaril ukuli ya ma abu ta da ba su da garwaye da sun zuciya litukulihu don ku samu rabbanta wata gudu bi ridwanin ku samu kin nasara ta samu yarda Allah wannan irin kuki da kuma samun ni'ima wata take dawwaman biya ita ce aljanna ba daukakiya in ka kyakkyawa aiki ka yi hankuri kan zai kai ka aljanna in ka fi aqida ingantacciya ko ka ga ana rena ka mutane ba su biya kan dai hakuri akan za ka kai ka aljanna haka kyakkyawan sana'a za ka kai ka ga nasara za ka kai ka ta goma amma mummunan aiki da mummunan sana'a da mummunan mutum rabu da waɗanda ko ka kulla da su za ka yi da na sani da sana'a Allah ya kare mu sai Allah ya ce a gaba yayi to akwai tambayoyi kenan ko sai shi Allah jama'a lokacin ya yi dai da fatan ubangiji Allah abin da muka faɗi ya zama daidai Allah shi amfani mu iya sanya mu albarka ci bin muka kuskure yi akwai kuma Allah shi gafarta mu a nan suke cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu musalihat assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah a ah, tabbata tambayoyi ana fitar da masu turare cewa ana iya samun da karatu zai tafi a yanar da yau ana iya samun da karatu masu turare na da ko kuma da samun samun shi ba ana samun da alaihan da a gobe zanen karfe goma sha Allah sannan wanda suke samun kalle kai tsaye lokacin da mana ya gabatar da shi ana samun shi a tafin facebook facebook.com from like TV social media TV. Jikin steady, jikin steady, insha Allah, in akwai wani za ta kalle shi ya zama yau biyu da ma ya yi Ana samu kuma ana comment kuma ana yi turo da baya ta bari ko insha Allah. Kuma mutum ya kauce shi ya zama shi ba yana da ba da da kuma da shi insha ya kalle shi kuma da shi da sannan ya ko da yake bukata kuma a tura ne shi da masu ɗauka da shi ana da tura ko ce kuma ana samun shi a takin da ba ne yake da shi na wata yanzu ka isa Allah ko zuwa ji ba san za a tura ko ce na yau shi na da shi ne shi a ta'ala wanda yake so shi ma da ya ba da nan wani saboda hajjin da shi samu insha Allah assalamu alaikum sai tambaya kuma wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bana muna son cikakken bayani game da aikin umra yadda ake yi ta to alhamdulillah na farko dai muna godiya wa Allah mana madaukakin sarki da ya kawo mana wa ganima ka sauƙaƙe hanyoyin saduwa da karatu ko baka zo wuri ne ba kana yin haduwa da shi kai tsaye wannan nima ce muna godiya waɗanda ke wannan ayyuka Allah ya saka musu da alkai da waɗanda suka sa kurcin da waɗanda suka sa kayan na'urar duka Allah ya saka muku da alkai na biyu kuma umra wata ibada ce da Allah madaukakin sarki an samun bayi ta an yi sabani ga zaman ta farilla ko wajibi ko kuma sunna don haka wasu hadisai suna gwada wajiba ce wasu suna gwada sunna ce amma dai aikin umra ba ta kai yi hajji wuya ba saboda umra kana yin da ɗaya rana ka gama ana yin umra ne daga wurin ɗakin kaba kawai daga kaba sai ta yi tsakanin tsawa da marawa da duri guda suke don haka umra yadda take abu na farko in za ka je mikati mikati shi ne wurin da aka keɓanci wurin ɗaukar ihrami saboda darajar wanga ibada da girman makka ba ka isa can maka ka ɗauki ka ɗauki a an keɓance wasu gurare daga nesa saboda muhimmancin wannan ibadar an ka kewaye masa da wasu gurare waɗanda in za ka ɗauki ihrami da umra waɗannan wuraren su an ka shara an ka ɗauki ihrami ma'ana ko da kaka isa maka kana kan ka dubuya da wannan ibada saboda girman wannan wurin mai alfarma don haka akwai da daga abin da ake shi mai irami daga miƙati kulladi ya ta bayyana ta faɗa da baki labbaika allahumma umratan da kuma ce daga daga tubewa daga tuhanka na al'ada ka shiga cikin fani waɗanda suke madarmi da mayafi wannan ibada ta ji da sai shi an shar'anta mutum ba zai yi da cikin ordinary tufafi ne na al'ada ba sai ya shiga cikin waɗannan tufafin ya shiga cikin wasu tufafi na daban to wannan shi ake ce ma ihrami mutum ya tsaya ka ya yi wanka in lokacin ya hukunta wanka ne ya kira ta daga tufafin ta waɗannan na al'ada ya samu madarmi da mayabi sai ya bayyana da niyyarsa a wannan miƙati da kowane na tufa ne zulkulaifa ne yalamlam ne irkul abin na irkul abin ne da sauran wurare kowane na dai daga cikin wuraren na ɗin nan guda biyar to kowane na dai ka zo gare shi inda ka zo gare shi hakke ne wajibi ne ka tsaya nan ka ɗauki hirabi in ka ɗauki irabi za ka shiga da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka wannan talbiya sunna ce mai karfi ga wanda ya irami har ka zo makka ma'ana kaga tun daga zango ka tabbatar da ka shiga wani yanayi na neman kusanci da Allah ka fita cikin kana al'ada ka kama ibada an batun Allah shi kaɗai ka haita ga hirar duniya to kana isa makka sai ka ji ka fara dawaki da ɗaki kewaye bakwai ka fara da wajen hajarul aswad nan za ka zo ka tsaya ka fuskanci saboda yanzu cunkoso bai bari ka je ka tafi shi kai kadi ne yanzu sai a yi kokowa ka sai ka fuskance shi ka daga hannunka na dama ka ce Allahu akbar wannan kabbarar da kai kayi niyya yi tsawafi da ɗakin Allah wasu na cewa bismillah wallahu akbar ni ayi ba ko mai saboda manzo Allah ce wa kullu amrin zibalin lam yaftaha fihi bismillah fa huwa akbar duk wani al'amari mai muhimmanci da ba a ambaci suna Allah gare shi ba to wani ragaggen lada gare shi amma bi wannan gurin babu tabbacin manzo Allah ya fara basmala amma bi yi kabbara ya daga hannu don haka sai kai kabbara ka nuna hajarun aswar sai ka ci gaba da kiyoyowa in ka dawo ne nan ka yi daya in ka dawo ka yi biyu in ka sake za ka kiyoyi bakwai cikin kewaye bakwai ɗakin kaba yana da kwana hudu kwana biyu masu dubin kudu fana biyu masu dubin arewa wannan fana ta kudu maso yamma ita ake ce marukunul yamani ma'ana fana ta gehen kasar yamma. fana ta gehen ina ta gehen kasar yamma. to ita ka kawo gare ta kawo cewar ga ta arewa maso gabas kawo ce ta arewa maso yamma har ka kawo ga ta arewa ta kudu maso yamma ba uku kenan ba amma ka san za su kira da wanda da ka fara da ita ta kudu maso gaba ita ce za ka fara ta ka hoda ta kudu maso yamma ne nan kenan ka yi kusa sauran ka zangon dai ka gama to daga nan ne za ka samu rabbana atina fi dunya hasana fa bil akhirati hasana wa qina azaban nar in ka dona sai kuma ka ki kafara ta kada hannu to ka tabi hajarul aswad nan ko kai nuni nuni ya ni sauki ba bayin dauri na sai ka sake kabbara kuma ka jona shi ne kewaye na biyu haka yi bakwai in ka gama wannan eh hadda nuni ai shi na nufi gabi na da wuya to yanzu a sanadiyar corona ka zo ka taba wani ya taba hannu ka ya dauka dama akwai yan mugunta mugunta da aka gani a sa aiki hajji saboda salalarsa da yadda yake haɗa kan musulmin duniya to an kawo aka ba su ansa an yi amfani da wasu jagorori masu albarka Allah shi ya yi musu saboda sai a ce kiwon lafiya ne da tsaron aminci amma dai akwai su waɗanda suka dan kokarin shishitawa akwai mai yan mugunta mugunta to ba sani ba shi musulmi ibarar da aka ta mai in yana so yayi ta bai samu yi ba biya ta ne ko bai samu za a rubuta mai labarai don haka yanzu ishara ya rage in ka zo duk ka zo na sai ka daga hannu amma lokacin da za ka yi wa ibada ana sun kai dan lage lage din nan kuma ka hidda ka faɗa ka dama ta hagu ita an rufe kusan sai ka gama dawafin nan na farko da wannan kama to in ka gama dawafin nan ka je bayan ɗaki gabas ga ɗaki ka fuskanto shi sai ka yi raka'a biyu in ka yi raka'a biyu sai ka ruhe, wa lokacin da ka yi raka'a sai ka bai da lage ka karuwe cikin ka gaba sai ka yi raka'a biyu sai ka nufi ka fada marwa akwai yariyoyi nan ko famfuna na ruwan zanzam ana son ka sha su kaɗan koshi da su kaɗan wata ma jiki ka yi addu'a sannan ka wuce wurin sa'ayi wurin sa'ayi na nan kusa kusa da ka'ida mita goma sha biyar ko ishirin da biyar za ka kai ga wurin da ake famawa da mara shi ma sai ka je ka yi tawa da marwa shi ba sai amma cikin tawafi in na isowa ne akwai sassaka shudi uku na farko tahiya shudi uku na harko akwai yan sassaka ciki ba ta yiwa da yawan ne amma dai za ka dan gwada alamun sassaka ka kai za ka gwada da jikinka amma saboda cunkoson mutane ba ka iya sassaka saboda kawai babu inda za ka ɗaga amma za ka gwade ta da alama shudi uku na farko ga ɗakin kaba kudu nan da suka rage za ka yi su babu alamun sassaka ita ko safa da marwa duka shudin nan bakwai za ka yi su da wannan sassaka kuma ita ba a yi da ta haɗu waje Ni aka je marwa shi a farko ya ka dawo safa shi annabi a koma haɗa shuɗi bakwai ma'ana zuwa shuɗi dawowa shuɗi haɗa mayawa bakwai in ka gama sai ka je shi ma nan sai ka ruhe da addu'a ga Allah madaukakin sarki shikenan umura ta ƙare saura wajibi guda ne abki ko tsaitsaye da yi waɗanda shikenan umura ta cika kai mutum ya zuwa masauki ya lafinci ɗakin Allah kafin kwanukan zaman su ƙare ta sallah da farilla da sallar nafila masallaci saboda duk sallah guda ta yi sallah dubu ɗari a Najeriya ko wani guri a cikin ƙasar duniya sallah dubu ɗari sallar ta guda harami ta yi sallar ta dubu ɗari kun kun ce harami gaba ɗaya na da wannan sallar kuma magana tana da ƙarfi cewa da masallaci shi ya da na harami duka ko ina kai kana samun sallar nan ta sallah ta yi da sallah dubu ɗari da wani amma zuwan ta harami ya yi ga abin nan ladar sako na zuwa da dawowa ga ladar yawan jama'a ga sallar jana'iza wannan kuma na shi an sani amma sauran wurin ta ilhaki na an don haka nan wanda Allah ya ba arzikin zuwa umra haka ake umra kuma sannan a yawaita ibadoci ta a barbai Allah ya tafi na sai kira ne ce da Allah da masu tsorani cewa ba mu aka ne na kai duka dai suna yi ne da ci gaba a yin musulunci musamman abin da ya faru shekara baya ko kuma an yi tafi mashinoni da ana yi suka ba da umarni ga yadda ya kamata a yi fakin ko kuma ga yadda ya kamata ka tsaya ko ka ajiye ko ka zauna da ana a ba su cikakken goyon baya da dole a samu a jira, wannan kuma suka ce a ja hankalin masu shigowa akwai yaren da in za a fita za su mace da mutane su sanya musu hannu a cikin addini su zage za a zuwa da Allah shi ma su za ka sa abubuwan ka da ke yi shi musamman wayoyin ka ina da cewa an yi su Allah ya rafa da ayayen assalamu alaikum wa rahmatullahi So alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله انت كارو ان من صلى لا دا الله كبام في من امفاني كبام منارة كذا شيء شيء عن جنة يا الله يا الله كيف سامنا حالا يا بكاتم من على خير ابينا مثل الصونا شر الله كمنا ما دني ما سدام الله كرم يمس ما سؤال بشي الله كتري مس كارا مس وانا باس كما الله كباس in ka ba su Allah ka ba su abin da zama maslaha gare su duniya su da lahira su waɗanda ba su samu kuma Allah ka sanya musu wa don su kiya wurin jini tare marasa lahiya Allah ka ba su lafiya masu lahiya Allah ka ba su yi amfani da ita don yin da Allah ya Allah ya yi mu da cikin jini da muke ji wani lokaci muke gani a cikin mu Allah ka kura kuranye muna wannan bala'i Allah ka yi muna magani ba cikin da muna wannan wuta da suna Allah in gida ku ke kuwa Allah ka yi muna magani Allah muna tawassuli da wannan abu azumin na Ramadan da ibadojin da muke ci Allah muna roƙo muna kasanta da kai gare ka Allah ka kura kuranye muna wannan bala'o'i Allah ka yi muna magani ba cikin na da ba su yi su ubangiji Allah ka karya wannan kyauta ta Allahumma ahsin ajibatan nasib الأمور كلها آمين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آتيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين